to da farko dai shi ministan harkar kasar waje na china ya zo najeriya kuma najeriya ita ce kasa da farko da ya zo a afirka a farkon wannan shekara suna da wani al'ada farkon kowane shekara za su zo afirka to zuwansa najeriya ya nuna mahimmancin da suka danganta da najeriya game da harkokinsu da afirka ya zo ne kuma kokarin karfafa wato yarjejuniyoyi da muka sa hannu a shekarar da ta wuce da kuma ɗabbaka alakar mu da china da aka yi wanda yanzu kusan ba wai a siyasance ba ne kawai muke da kusanci an ƙara faɗaɗa wato danƙon zumunci da harkoki da muke da su na fanni daban-daban banda ma kasuwanci akwai misali taimakawa ta fannin tsaro da horarwa da sojoji da sauran ma'aikatan eh, tsaro da jami'an tsaro da kuma harkoki da suka shafi al'umma kamar harshen hausa akwai littafi ma da aka fassara na tarihin shi shugaban su shi jinping to akwai harkoki kuma na al'adu da ake so a ƙara karfafawa wannan kuma zuwa da yayi yi a cikin tattaunawa da muka yi akwai ayyuka da dama manya-manya wanda ake so a ci gaba da yi da suka shafi more rayuwa na dan adam kamar dogo da ake magana musamman akwai magana da muka yi da shi na hanyar dogo da ake ginawa da kano zuwa maradi a Nijar, da kuma kano zuwa jigawa wanda ya jaddada cewa suna kan aiki a yadda china za ta zuba kudade domin a ga an gama wannan aiki cikin hanzari domin yanzu haka aikin kusan an yi kashi 40 bisa ɗari na aikin saura kuma karasa wato ana bukatar kudaden da za a karasa saboda kaga ko cece kuce da wasu suke yi a gefe batun najeriya da niger gashi ana nan nan ana aikin dogon ba a fasa ba ita Nijar yanzu haka tana kan yin abin da ake kira inland container port wato kusan tasha na karban container container da za a dinga auno su tun daga teku ana kawo su tun da yanzu ga hanyar dogo ba a fasa ba abin da muka tattauna kenan batun tsaro horarwa da kuma wurin kera makamai a nan cikin Najeriya domin mu daina fama da zancen cewa sai an je an siyo daga kasashen waje a kawo wasu masu dinga cewa ba za su sayar mana ba saboda wasu amince da yadda za mu yi amfani da su ba da makamantansu wanda kowa ya sani najeriya da sojojin najeriya na iya kokarinta da su tabbatar da cewa ba amfani da makamai ba ta hanya mara kyau